da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatantawa da kalandar albashi goma sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya bani ikon amsa wannan gayyata da 'yan uwa suka yi mani zuwa wannan masallaci mai tarihin gaske wato masallacin da ke kan maiduguri road a cikin garin kaduna a jihar kaduna najeriya kuma ina amfani da wannan dama wajen tunatar da mu cewa dai muna goman ƙarshe na wannan wata mai albarka na ramadana lokacin da ya kamata mu fara zarzage damtse mu mai da himma mu kara jan ɗammara wajen ganin mun aikata abin da Allah zai yarda da mu ya gafarta mana ya ji kanmu ya ba mu lada mai tarin yawa kuma ya samu daga cikin bayansa da zai yanta ina roƙon Allah mai komai mai kowa da ya mana gam da katar wajen dacewa da alkhairan da ke wannan lokaci bayan haka yan uwa maudu'in da aka ce za a yi magana kansa shine illolin shaye-shaye watakila an zaɓi wannan maudu'in ne bisa la'akari da al'amarin da ke kai kawo a cikinmu na yawan shaye-shaye musamman ma a tsakanin matasanmu matasan da ya kamata su zamanto tubala na gina al'umman nan waɗanda ya kamata su ɗauki ragama ta matsayin kamar inji a cikin mota waɗanda ya kamata zamanto alfahari ga wannan al'umma kasancewar su ne mukallafai na farko da Allah ta ba kota ala ya ɗora ma aiki domin wanda bai balaga ba ko da an ce mai matashi bai kai ganin matashi ba idan ya balaga na ya zama cikakken matashi to shine mukallafi na farko wanda ya riga ya ba ya wuce matakin farko na takalifi kenan matasa su ne mukallafai na farko kuma su ne shugabanni na nan gaba su ake sa rai su zamanto matasa na kirki ‘ya'ya na gari kuma in sun girma sun aure sun haihu su zamanto iyaye na gari amma ba wani koyayyen abu ne a cikinmu ba a yau cewa al'amari shaye-shaye al'amari ne da ya addabi kowa a ɗaiɗaikunmu da tararrakinmu a mataki na al'umma da mataki na hukuma bisa wannan na ganin cewa maudu'in ya dace da lokacin shi kuma ina fata Allah ta'ala ya ba ni ikon isar da saƙon yadda za a fahimta kuma daga ƙarshe Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu baki da addinin musulunci ya zo da ya kyautata al'amuran mutane ya kuma kore musu sharri ya tunkuɗe musu cuta wanda ita ce ka'ida sananniya kamar yadda malamai suka rubuta bisa la'akari da abin da ke kunshe cikin alkur'ani da sunna akwai wannan ka'ida ta jabir masalih wa takmiluha wa dabt mafasid wa takliluha jabir masalih jawo amfani wa takmiluha da cika amfani ya zama cikakke wa darul mafasid da tunkuda barna wa takaliluha da kuma rage ta in ba za a yi ta gaba ba wannan ka'ida ka'ida ce da in muka koma qur'ani da hadisi za mu ga gaba ɗaya qur'ani da hadisi gaba ɗaya abin da suka kunsa kenan sharhul masalih wa takmiluha wa darul mafasid wa taqliluha yana daga jawo amfani halarta dukkan abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya duk wani abu da ke ba ba an halarta sai abin da shari'a ta ce a da kuma wani kowane mai karfi don yi wa mutum hidima ba wani abu da ke da karfi a duniya ba ce Allah ya hore shi ta ɗan adam don yi ma ɗan adam ɗin hidima ku dubi dabbobi ku dubi tsuntsaye ku dubi kwari ku dubi abubuwa daban-daban da Allah ya halitta dauki bishiyoyi dauki duwatsu duk Allah ya hawo da don su ɗan adam hidima wannan na daga cikin kawo amfani dangane da da cuta musulunci ya shar'anta hukunce-hukuncen da za su tabbatar da tsaro ga waɗansu abubuwa da shari'a ta kasa gida hudu su akwai abubuwan da ta kira darurori guda biyar a baruriyatul hams waɗanda idan ba su gaba ɗaya duniya ba za su zauna ba idan ba su ba wanda zai zauna lafiya idan ba su babu abin da zai ci gaba ba wani abu da za a samu na amfani waɗannan abubuwa ana kiransu a baruriyatul hams wato larurori guda biyar su waɗannan larurori guda biyar musulunci ya zo da shari'o'i ko ya shar'anta hukunce-hukunce domin su ba da tsaro da kariya da kulawa da musu sa'annan in aka samu waɗannan abubuwa guda biyar larura to hakan zai taimaka wajen samar da bukatu na yau da kullum irin bukatun da ake kiransu al'ajiya wato bukatu ne waɗanda lallai ɗan adam na da bukatar su domin idan ba su zai da amma ba zai mutu ba don ba su kuma za su taimaka wajen kyautata al'amuran mutane da ake kiransu a tasiniya abubuwan za zama kamar ado ne abubuwan za zama to kamar gyara ne ko kyautatawa sa'annan su taimaka wajen haɓaka ci gaban rayuwa ta hanyar samar da abin da ake kira al-mukammala abubuwan da suke masu kawo asin da asin ne masu ƙara kyautata abu ne su cika shi su haɓaka shi su nagarta shi dama kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan zamani a shekul allama sama'atu shekh muhammad ibn salih al-usaimin ya faɗi a cikin mukaddimar alkawa'id alfiqhiyya ɗinsa addinu جاء لسعادة البشر والانتفاع الشر عنهم وزرر فكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضر لا قد منع وما تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المرسلة هيك يتشوى الديني قبادة يا دوني دان تبتت دتشي قبادة أروا بدن أدب دمتون دوكما تنقو تيرك الشر بدون أغمي تدروا يتشوى كل أمر duk wani al'amari na fi mai amfani da shari'a musulunci ya shar'anta shi a yi addini ya shar'anta a yi shi wa kullum ma ya na duk abin da zai cutar da mu kuwa kan mana addini musulunci ya hana wa ma ta sawi barayin wa man manfa'a in aka samu wani abu shi ne yana da amfani kuma yana da cutarwa sai muka duba muka ga da amfanin da cutarwa duk yawan su daya ya kuni to addinin musulunci za a hana shi da dar'il mafsada domin ka'idar da ke cewa dar'il mafsada muqaddamun ala jalbin manfa'a tun kuɗa cuta ake gabatarwa akan kawo amfani domin ka dubi qur'ani ma ya ga wannan usulobin faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa al-kufr bi tagut awwalan thumma al-iman لا إله إلا الله الكفر الكفر بكل إله يؤمن من دون الله قبل إثبات العبودية لله تعالى جزاك كان شيء النفي قال إثبات لا إله كنا توقف شو ساكنا سنة إلا الله جاء أفضل وانا أصول القرآن كنا شيء ما نمان أصولي سكتي دك أبين ده زمان ga cuta ga amfani sai mu duba mu gani in dai cutar mu yana da yawa to sai mu gabatar da tunkula cuta a kan kawo amfani lauyoyi guda biyar da ne magana a kan su su ne mafi girman abubuwan da shari'ar musulunci ta zo ta kare kuma ta kuma ba su tsaro idan aka rasa waɗannan abubuwa guda biyar to tsarin duniya zai rushe ko ba za a zauna lafiya ba ba za a yi bauta wa Allah ba ba kuma za a samu tsira a lafiya ba waɗannan lokaci guda biyar su ne na farko addini na biyu rayuwa na uku nasaba da mutunci na hudu dukiya na biyar hankali waɗannan abubuwa biyar musulunci ya ɗauki dukkan matakai wajen ba su kariya da tsaro domin suka cutu to duniya dai tsarin da zai lalace idan suka cutu ba za a zauna lafiya ba idan suka cutu ba za a samu walwala ba kai hatta bautar Allah ba zai yi ba in dai waɗannan abubuwa biyar ba a ba su kariya ba ballan da maganar lahira ba za a kai da samun tsira ba matukar dai waɗannan manyan abubuwa guda biyar na rurori guda biyar ba a ba su kariya ba idan yau aka ce addini bai da kariya kowa sai fita ya fita lokacin da ya ga dama ai kun ga za a samu matsala idan aka ce na saba da mutunci ba su da kariya ba da za a iya kawo maka shi gidanka da wanda ka san shi da wanda baka san shi ba da wanda kai ne sanadiyar zuwa shi duniya da wanda ba kai ne ai kaga al'amari ya lalace idan aka ce rayuwa ba su da kariya to a mazin da gidan shi ina za a yi a masallaci a bautan Allah wa zai je wurin aiki wa zai je lekuranci wa zai je koyar karatu ba idan aka ce dukiya ba ta da tsaro to me za a iya cimma a rayuwa Wa ne rayuwar su za ta yi kyau wa rayuwar su za ta inganta ko ta maka wa ne za a ce zai ba da zata kun ga ba zai yi ba idan aka ce hankali ya samu matsala a to ai komai ma ya rushe domin da hankali ne ake gina duk sauran abubuwan ma waɗannan abubuwa guda biyar idan muka duba su za mu ga cewa alkur'ani da sunna sun tabbatar da kariya gare su alkur'ani da sunna sun tabbatar da kariya a gare su idan muka dauka cikin surta nawa sura ta shida aya ta ɗari da hamsin da ɗaya da aya ta ɗari da hamsin da biyu za mu ga yadda Allah ta'ala ya ambaci waɗannan larurori ya kuma tabbatar da muhimmancin a kare su Allah baraka wa ta'ala ce kul ta'alam أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تاكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba hadin zuwa karshen aya ne Allah ta'ala yake kul ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'alu ku zo ya ku mutanen Makka gaba ɗaya aslu ma harama rabbukum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a kanku. Kuyi yi da bautan gumaka kun ki daina albasha kun ki daina abubuwan tsaya da abun kunya da kuke rabawa cikin al'umma ku zo in karanta muku umarnin Allah Allah tushriku bi shay'a kar ku shirka da Allah da wani abu kar ku hada Allah da kowa da kowa wannan wani Allah tushriku bi shay'a an ba da ne kariya da tsaro gaba ga addini domin inda za a yi shirka da Allah to ba za a ba addini kariya ba idan ko za a daina shirka a bauta wa Allah to an ba addinin musulunci kariya wa bil ne insana game da iyaye kuma kyautata musu wala taqtulu awladakum min imlaqin kuma kar ku kashe yayanku saboda tsoron talauci da aka ce wala taqtulu awladakum kun ga nan gurin an ba da kariya game da rayuwa na narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku ko iyayen da kuma su kansu yayanku wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma kuma kar ku kusanci dangogi na alfasha waɗanda suke mabayyana da wanda ke koyi idan aka ce kar a kusanci dangogi na alfasha kalmar alfasha kalma ce mai faɗi ta zo da ma'anoni daban-daban amma ma iya dunkulewa mu ce ma'anoni uku ne duk inda kalmar alfasha ta zo abu uku ne ku zo da su a أبو نفر قيدنا ولا تقرب الزنا إنه كان فائشة وفاء سبيلا أبو نبي أولا ما تركبا أبا تعالى ولا تنكوا ما نكا آباؤكم من النساء إنه كان فائشة ومتة وفاء سبيلا سيأبنا أبو الوادي كما أفاشاك أبو معنى الوادي Shata, أتأتون الفاحشة ما min بها من أحد من العالمين أنا هنا نوادي أكيد to Allah ta'ala ya ce wala takrabul fawahisha anan wannan dukkan malamai sun da za kan cewa alfashin da ake nufi a zina ne ma ba da mina ma ba a boye ko ake idan aka ta alfasha zina kenan ya ka ba kariya an ba kariya an ba ta kariya da mutunci da kuma nasaba wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil wannan ma da aka ce kar a kashe rai da Allah ya hana a kashe sai da dalili an ƙara ba da kariya ce ga rayuwa zalikum wasaqu bihi la'allakum taqiluna ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده kuma kar ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake mafi kyawu har sai ya girma ya balaga ya samu shari'a idan aka ce kar a kusanci dukiyar maraya kuma aka tara da wa aukul kaila wal mizan bil bilkisti an ku zai koyar da sayarwa to ku cika ma'auni da keli bisa adalci nan da aka ba da kariya an ba da kariya da dukiya kun ga cikin waɗannan wannan cikin waɗannan ayoyin guda biyu ma'aikaciwa an samu garurori guda hudu da aka ba da su na farko dai an ba da kariya ga addini na biyu an ba da kariya ga rayuwa na uku an ba da kariya ga mutunci da nasaba na hudu an ba da kariya ga dukiya abu ɗaya rage mana shine hankali shine ya kamata mu nemo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu haɗarwa Kaya ya rasulullah wa ma hun suka ce waɗanne. abubuwa ne bakwai masu halakarwa qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama a ashirku billahi yi shirka da Allah wannan hadisin ma a nan wurin yana tara ba da kariya da mai da addini wa sihir da sihiri me ma'anar sihiri sihiri shine ai wani abu da zai ɗauke hankalinka ya kauda tunaninka ya za ka aikata abu a cikin rashin sani ka aikata abin da in ka zabe ko daga baya hankalin ke da jikin ka zaka nadama a nan wurin da aka ba ka kariya hankali wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq aka da ba kariya da rayuwa wa akalu riba wa akalu mali yatim aka da ba kariya da dukiya wa tawalli yawma al wannan baya daga cikin barurori guda biyar amma dai ma iya cewa shi ma nau'i ne na kariya ga addini don mutum ya juya baya lokacin yaƙi ana fagen fama ba dan yawan abokan gaba ya fi ninki biyu na musulmi ba to wannan ya yi abin kunya sa'annan ya kafa wa shari'a sa'annan bai ɗauki mataki na bada kariya ga addini ba wa kulmo sanati al-mu'minati al-gafilat da ya galabi da katangargiyar mace mumina wadda ta ki ta shagala ne kawai da bin Allah da kiyaye hakokin mijinta sai a zo kawai a yi mata galabi a ce ta yi zina na wurin an ba da kariya da mutunci da nasaba kun ga kenan wannan hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka baito ya tabbatar da kariya da abubuwan guda biyar na lalurori da muka ambata ashirku billah shirka kariya da addini in aka hana shirka asiru siri in ba yi ba an samu kariya da tsaro da hankali kafin da lafiya harama Allah illa da haqqi kariya da rayuwa adabin riba wa akabu malin yatimi kariya da dukiya karful musanati al algafilat kariya da mutunci da nasara manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kamar yadda hadisi cikin sahih al-bukhari ya ce bayyuni على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ما يكون صلى الله عليه وسلم حتى وجه مبايعة بيّن يتقوا مبايعة شيئا شرطا تبياني أكم سري لنورنا بداية يقول كما بايا بيت شرطي ولا تشركها لألا با don mene don addini samu kariya ba za ku yi sata ba don mene don dukiya samu kariya ba za ku yi zina ba don mene don mutunci don saba samu tsaro ba za ku kashe ku ba don mene domin rayuwa ta samu kariya ba za ku zo da kiran kariya da za ku yi a tsakanin hannuwanku da ku ba Shi ne a zo da cikin shege ko a zo da ɗa a hannu a ce ai shi ɗana ne al'adun kuma ba ku da miji ko kuma tana da mijin amma an san a waje ta ta samu kun ga duk wannan yan uwa abubuwa ne da ke tabbatar mana da cewa musulunci ya ba da muhimmanci kwarai ga wannan lalurori guda biyar addini rayuwa mutunci da nasaba dukiya da kuma hankali abu hamid al ya faɗi maganar da ke fa'idantar da waɗannan abubuwa biyar in ba a ba tsaro ba to duniya ba su lafiya ba yake cewa wa maqsudu shar'i minan harki hamsa. khamsa manufar shari'ar musulunci game da halittar Allah abubuwa guda biyar ne wa huwa an ya'fara alaihim dinahu wa nafsuhu wa aqlahu wa naqlahu wa ma'alahu shine shari'ar musulunci ta bada tsaro da kariya ga addininsu da rayuwarsu da hankali da nasaba ko da abin da da kuma dukiyarsu yace fa kullu ma yatadammanu hibbu hadhihi al-usul al-khamsa fa huwa maslaha duk hanyar da za a bi duk matakin da za a dauka dan a tabbatar da tsaro ga waɗannan abubuwa biyar to ana kiransa maslaha wa kullu ma yufawwitu hadhihi al-usul fa huwa mafsada wa rafuha maslaha duk abin da zai kawo matsala ya kawo baraka ya kawo cikas ya kawo rikici ga waɗannan abubuwa biyar to wannan abin barna kuma a ɗauke shi a kauda shi to wannan shi ne ainihin maslaha hakan na imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce fa kana tafakatul ummah bal sa'irul mi'al ala anna shari'ata وضعت للمحافظة على wa الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل يجعل gaba كبعضها kai har ba da sauran addinai duka sun yi ittifaki kan cewa shari'a an tabbatar da ita ne don ta ba da kariya ga abubuwa guda biyar na larura su ne addini rayuwa tsaro dukiya da hankali yan uwa masu girma daga nan za mu gane cewa duk abin da zai yi da ɗaya da ɗaya daga waɗannan abubuwa guda biyar ɗin to makiyi ne da tsarin rayuwa makiyi ne ga tsarin gudanarwar duniya maki ne ga dukkan abin da ake kira gyara da maslaha da amfani malamai sun ce hankali shi ne kan gaba wajen muhimmanci a cikin waɗannan abubuwa guda biyar dukkan su biyar ɗin hankali shi ne a gaba kuma wannan kuma a gaya maka da aka mata kasance fahimta wanda zai da hankali na addini wanda zai da hankali ne amfani rayuwarsa wanda zai da hankali dukiya yana da kuma za su wanda zai da hankali zai yi aure da zai yin a shekina hankali shine jigo akan duk sauran ba da ake maganar su duk da muhimmancin addini duk da muhimmancin rayuwa duk da muhimmancin dukiya duk da muhimmancin haihuwa na sama da mutunci gaba daya hankali ne a gaba wanda zai da hankali an ɗauke mashi addini domin ba a yi rubuta mai zunubi wanda bai da hankali dukiya ma ba a ita ba ke ya sarrafa ta ba wanda bai da hankali a tuwa ba zai aure shi ma ba zai tunanawa ba wanda bai da hankali ina mutunci gare shi da haka hankali shi ne a gaba wannan yasa Allah da ko wa ta'ala ya ke banci masu hankali da fahimtar manufofin ibada da tsayuwa akan sashen hukunce-hukuncen shari'a cewa ba da fahimtar addini ba mai fahimtar ibada ba mai tsayawa kan shari'o'in Allah sai mai hankali misali a cikin suratul bakara sura ta biyu a cikin 97 Allah ta'ala ya ce wattaquni ya ulul albab ku ji tsoro na ya ku masu hankali har da ba ce mana hankali ji tsoron Allah ba to ina shi ina jin tsoron Allah sannan a dai bakara din aya ta tara Allah ta'ala zai ce wa lakum fil qisafi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaquna cikin al'amarin kisasi da aka wajabta nan wani ya kashe wani shi ma a kashe shi inda daga gangan to an yi ne don cewa an yi dan a tabbatar da rayuwa ta tabbata su dole don kada wani ya rika yin kisa na danganci ga wani ya ba ta ce ya ce ya ulil albadi ya kuma abota an kula da Allah ko tattako na don ku ji tsoron Allah a shekenan a gane manufar shari'a a gane kimar bautar Allah ya yi wa ta hanyar hankali Allah ta ba wa ta'ala ya takaita amfanarwar da wa'azi da tunatarwa ke yi ga waɗanda ke da hankali masu hankali da kadai wa'azi ke amfana su masu hankali da kadai tunatarwa ke amfana su a suratul bakara din dai sura ta biyu a ta ɗari biyu da ashirin da sittin da tara Allah ta'ala ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mai tunawa ya wa'azantu ya faɗa ku sai ma abuta hankula sannan a cikin suratu yusuf sura ta sha biyu a ta ɗari da goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce la kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cewa game da kissar annabi yusuf da sauran ƴan uwansa da dukkan kissoshi ma dai da aka bada kafin na annabi yusuf din to akwai abun koyo akwai darussa da za a koya li ulil albab ga masu hankali tabbas cikin surat yusuf tabbas cikin kissoshin da ke cikin surat yusuf akwai akwai lura akwai wa'azobi akwai darussa wa haka ina makaranta min hajjar islam a cikin garin zaria wanda aka sanya dan dada don gabatar da lacca akan darussan da ke cikin surat yusuf dangane da mu'amala da iyali kacal an ke kira musu cewa malamai sun yi wa suran nan hidima mai yawa akwai al'adami da ya rubuta littafin da ya sanya wa suna mu'tamar tafsiri surat yusuf alaihi salam mujalladi biyu mujalladi na biyu yana da shafi sama da ɗari bakwai don a nuna maka yawan darussan da ke cikin surar bayan wannan a shehu doktor muhammad musa nasar da salim ibn eid al-hilali almajiran albani sun rubuta littafi mai suna ittihaful ilm بالفوائد الألف والمئة من سورة يوسف عليه السلام وانا نتعلم ان سيدة تتاوي فائدة لتوسع دعوة وقوله بذا سورة يوسف جاي دبودا لتعلم الناس هذا شافي دبودا سنعيدا دعم سنة شدا سوانا وانا سأل الله تعالى جلدك كان في قصصهم إبرة لغل الألباب دومي مقانا جامعان قلينا كده يكي إيه كوية واعدن بذا رسم sannan a suratul ankabut aya ta talatin da biyar Allah ta'ala ce wa laqad na minha ayatan bayyinatan ya yaqilun masu hankali dai duk maganar da su ake kenan lallai hankali wani abu ne mai girma Allah tabaraka wa ara, ya ambaci ma'abota hankali kuma ya haɗa su cikin waɗanda ke tunani da tafakkuri cikin ayoyinsa kenan masu hankali ne kada ke tunani masu hankali ne kada yake fahimta masu hankali ne kada yake tafakkuri cikin ayoyin Allah da yana cikin Ali Imran sura ta uku a ɗari casa'in zuwa casa'in da hudu tun daga faɗin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سألنا يتبياني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حتى يترشن آيوين kuma Allah ta'ala ya zargi ga waɗanda ke kamanceceniya ko ke yin makantaccen koyi da abin da iyayensu da kakannin ta rayu a kai na addini ko da ko barna ce irin waɗannan mutane Allah ya zarge saboda ba sa aiki da kwakwalwa ba sa aiki da hankalinsu shi yasa a suratul baqara sura ta biyu a ɗari da saba'in zuwa a ɗari da saba'in da ɗaya Allah ta'ala ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين يحكوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم بطع فهم لا يعقلون kenan dai rashin hankali babban bala'i ne kuma duk abin da zai kawo cikas da hankali musiba ce duk abin da zai taimaka a tabbatar da hankulan mutane to wannan alkhairi ne kira haka da nima daga cikin manya manyan nemomin Allah kuma shi ne ma kan gaba a cikin dukkan larurorin da guda biyar domin da hankali ne ake bambance tsakanin shirya da ƙasa da hankali ne ake bambance tsakanin alkhairi da shari da hankali ne ake bambance tsakanin daddada mai amfani da mummuna mai cutarwa hankali shi ne maratayin takalifi wanda kai da hankali ba mu kallafi ba ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a ruwayar Imam Ahmad cikin musnadinsa da Abu Dawud cikin sunan dinsa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce rufi al-qalamu an salatin an sabi hatta yabluga wa an an-na'im hatta yastayqiza wa an al-majnun hatta yufika cewa dai mahaukaci ba a sa cikin lissafi da hankali ne Allah ya jibita mutum akan sauran nau'in dabbobi gaba daya da yana cikin suratul anfal sura ta 8 aya ta 22 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون wannan ya sa shari'ar musulunci ta faɗa yin kara hankali da yin faɗa da duk abin da ke cikin da hankali daga cikin matakan da shari'ar musulunci ta ɗauka don ba da kariya ga hankali akwai haramta giya da kuma tanadar da hukuma mai tsanani da wanda ya sha giya da yana cikin surat ma'ida sura ta biyar a tisa'in zuwa tisa'in da ɗaya فإن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون kamar ce ba fara wannan muhadara da wuri ba za a ma akwai ayoyi da yawa zan jawo amma ba fasara ba sai dai duk ayat da na dawo za ku ji na ce sura kaza lamba kaza aya kaza ku rubuta in kuna so ko kuma in kun samu kasar ɗin ku iya dubawa ku ga abin da aya ta kusa a cikin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito an bayyana ɗan sanjiya da kuma dalilin da ya sa ka haramta ta hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya rawaito ko kuma a wata riwayar Abdullahi dan Umar ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma ba ga yi wannan innahu nazala ta'limul khamri wa hiya min khamsa haramcin giya ya sauka a cikin alqur'ani yin nan daga abubuwa biyar ne min inabi wa tamri wa asal wa hibba wa shayir. daga inabi ne da dabino da duma da alkama nau'o'in alkama guda biyu hibba da sha'ir dukansu alkama ne ɗaya mai tsawo ɗaya gajeruwa yadda wal khamru ma khama al-aqla Umar Bakar Bami ce ku dai sani ka'ida sananniya ita ce abin abinda ake kira kira ma kamarar abin abinda ke rikitar da kwakwalwa ya kawo kwakwalwa cikas ya sa hankali ya kushe ya sa a a yi waye a san a rasa inda ake a yi abinda yake inda da baya an gano an yi za a ji kunya bayan wannan al'imamu muslim ya warke hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu muskirin khamrun وكل مسكر حرام دكتور ابن دك يتا ما ايه توكيا دكتور ابن دك يتا ما ايه كوا حرام أبقى على عملي أبين دعك تسلي وانت عاكي شاك dukiyar nan da su ana yi ne da yanabi da mino zuma da nau'o'i biyu na alkama to amma kuma an ba mu ka'ida sananniya cewa duk abin da ke kawo matsala ya haifar ma hankali da rauni to wannan shi ma ya shiga cikin dangogi na giya ɗin duk abin da ke sa maye duk abin da ke zubarwa to shi ma wannan haramun ne kamar da wannan hadisi na imamu muslim ya nuna to daga baya sai aka waye gari wannan abubuwa sun bayyana da ake amfani da su domin abubu ake amfani da su don a kusa da hankali ake amfani da su domin a canza yanayin. daga cikin wani yanayi wanda yake yanayi ne da mai shi baya son ya samu kansa a ciki inda zai yi tunani da hankalinsa yawan ana shaye-shaye na nau'o'i daban-daban ana zuke-zuke ana yin abubuwa da suka shafi bushe-bushe da abubuwa daban-daban waɗanda da can ba a san su ba to wannan yasa yake da mahimmanci kwarai mu yi kokarin fahimtar me ake nufi da waɗannan shaye-shayen sannan kuma shi suna da amfani in ba su da shi to suna da illoli idan suna da shi to me da hukuncin su a shari'ar musulunci wannan shine abinda da muhadara ta za ta yi magana domin duk abinda na yi na da ya gabatarwa ce kawai shaye-shaye me ake kira shaye-shaye shaye-shaye in ji malamai ya kunshi shigar da duk wani abu da ke sanya maye ko ya fitar ko ya fitar da hankali na dindindin ko na wajen gani a shigar da shi ciki bisa bambanci ba da nuna ba wanda misali ana anesthesia asibiti idan za a yi mutum operation duk da cewa su ma yanzu suna kokarin kiyaye haka matuƙar sai inda za a operation din nan ba ciki ba ne. to sun fi san mutum abin da suke kira spinal cord injection su sa mashi allura su yi mashi ta ƙashin nan da ya haɗu da jijiyar wuya ta yadda idan aka yi maka yana sane yana gani hankalin shi bai fushe ba za a yi mashi komai domin ba a so a kusan mai da hankali a sumar da shi ta hanyar anesthesia to wannan bai cikin shaye-shaye domin zuwa ce wannan mun ce a shigar da wani abu a cikin ciki wanda ke sa maye ko ya buga ko ya da hankali na dindindin ko cin gani kuma bisa ganganci ta hanyar sha ko busawa ko zuka ko lasa ko tanda ko shaƙa da nufin tasirantuwa da aikin da yake yi a gangar jiki ko cikin kwalwa zai zama abin sha zai zama abin busa ne zai zama kuka ke zai zama ana wasa ne zai zama ana tanta ne zai zama shaka shake yi in dai manufar sa nan ya shiga cikin uwa hanji domin a tasirantu da aikin da yake yi ne a gangar jiki ta yadda zai aiki a kwakwalwa to wannan abin shi ake kira shaye-shaye da gaske abubuwan da da ke sanya mare ko su bugar ko su kusan da hankali akwai giya wa dukkan bala'i akwai mimi akwai koken akwai marijuana akwai heroin akwai indian hair akwai opium akwai kogin. amma a najeriya Indian nan ita ce ake sha sai dai tana da sunaye daban-daban waɗanda yake da kyau musan kaɗan daga ciki suka kira ta marijuana wasu kira ta cannabis wasu kan ce mata styra wasu kan ce gunja ko kuma gunja bush wasu ce ibo wasu ce wiwi wasu ce imbana wasu ce mata hashish dukkan sunaye ne na indian him ka iya cewa in ka ɗauki kamar misalin tara su gari ai kaga akwai rotmas akwai benson akwai tiririn ko tirista ne kome duk waɗannan nau'o'i ne sunaye ne to haka ba yake dangane da indian him sunaye ne suna ne kamar a ce wato lema ce da ta haɗo da abubuwa da yawan gaske marijuana nau'i na indiya ne cannabis indiya ce satiba ko taiba indiya ce gonja bush indiya ce ibo ko wiwi ko imbana ko ashish dukkansu sunaye ne da duk in ka tattara su ganye ne na indiya gaba ɗaya kuma wannan ita ce aka fi amfani da ita wajen shaye-shaye a Najeriya. Abin da ke biye da Indiyar shi ne maganin tari, shi ma yana daga abubuwan da ake sha a Najeriya domin a ga an yi mai. Shaye-shaye na da dogon tarihi, kuma yana da muhimmanci kwarai mu ɗan fantano daga tarihin shaye-shaye kamar yadda masana suka rubuta. na gaya mana cewa a farko al'amari musulmi ba su san abin da ke haifar da maye ba sai abu sai giya giya ce kadai aka sani ke haifar da maye kuma giyan nan ana yin ta ne daga inabi da dabino da zuma da alkama daga baya musamman ma a cikin ƙarshen shekarar hijira ta ɗari shida kamar shekara ɗari takwas kenan ɗan ɗoriya an fara samun wani ganye da ake kiransa alhashish da larabci wanda shi ne ake kira wiwi ko marijuana ɗin ko indian hemp ko kuma duk abin da ake kiransu dai a yau daga baya bayan an ɗauki tsawon shekara biyu da yankai daga bayyanan alhashish sai kuma taba sigari ta bayyana a shekarar kalandar bature ta dubu ɗaya da ɗari hudu da tafain da biyu ƙasa da shekara ɗari shida kenan a yau kira a tsakanin lokacin da alhashish ya bayyana zuwa lokacin da taba sigari ta bayyana ma iya cewa akwai ta zama sama da shekara ɗari biyu hashish wani abu ne da ya shahara kuma ana samun shi a ko'ina kusan a duniya yau hatta kasar saudi arabia mutane na kai hashish a ɓoye kuma suna amfani da hashish wato marijuana ko indian hen ko taba ko ko tabar wiwi ko makamancinsu to tun da mu yan najeriya ne za mu yi da himmanmu ne ga abin da ke faruwa a najeriya a ɓangaren wimi da dangoginsa, najeriya ne ita ce ta takwas a duniya wajen yawan masu shaye-shayen nau'o'i da dangogi na wiwi in ka zo afirka najeriya ita ce ta biyu gada ce kaɗai ke gabanta bincike ya nuna cewa a tsakanin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in zuwa shekara ta dubu biyu da tara wato tsakanin shekara ashirin kenan hukumar hana shaye-shaye ta najeriya wato nba ta kama mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da tasa'in da hudu da ɗari bakwai da talatin da uku da laifin shan wiwi da dangoginsa a cikin wannan adadi mutane ɗari kashi tamanin da takwas bisa ɗari na wannan adadin maza ne mata kuma kashi goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da takwas kawai hukumar NDLEA ta kama mutum dubu ɗari uku da talatin da biyar da ɗari biyar da talatin da hudu a kan laifukan shaye-shaye masu bugarwa a cikin wannan adadi gaba ɗaya jawohin katsina da lagos da kano suke gaba katsina ke a gaba martaba farko ta mashaya sai lagos martaba ta biyu ta mashaya sai jihar kano martaba ta uku ta mashaya a shekara ta dubu biyu da tara 2009 ne ta kama maganin da ke sanya maye har na kilogram nauyin kilogram dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da goma da dubu ashirin da hudu ya ka fi jawoyi ɗaiɗaikunsu na waɗanda aka fi kama irin waɗannan magungunan da ke sa maye ɗin to jihar edo ita ce a gaba gaba ɗaya idan kuma mutum ɗauki sashi sashi da ɓangarori na najeriya to bangaren arewa maso yamma wato northwest wanda jihar kaduna na ciki su ne gaba a wajen yawan fasakwaurin magungunan da ke sanya mai abubuwan da ake amfani da su a najeriya don yin maye sun haɗa da solution abin da ake kira solution wanda masu fashi ke amfani da su domin a gyara taya ko a gyara tu akwai lizard down wato kashin ka dangare akwai delta 9 wani abu ne da suke sha suna kiran delta 9 akwai madras akwai macdon sai bayan sai wannan nafis ta wato nau'i ne na wiwi sai abin da ke kira kwana tara jiko ne zai kwana tara ba na ɗauka a sha sai kuma a rungumi zaki shi ma wani abu da ke sha wanda ke kira shi a rungumi zaki ma'ana in aka sha ko ba ke tun karo mutum zai rungumar shi sai kuma wani irin tsumi na musamman wanda masu sha ka amfani da shi wani lokaci da sunan ko dai ga ko makamancinsa sai kuma maganin tari mai suna benelin daga baya wannan waɗansu matasa a najeriya sun fara amfani da hayakin nan kashin mutum sai a tara kashi sai a barka mai wuta sai a kara hanci a rika shaka sai a bugu ko kuma a dai inda aka san mata na tari, wurin ya da rari ne sai a kwaku lokacin na can ciki wanda ya fito ne sai a sa a kan mata a rika zuka shi ma yana sa mai sannan wasu sukan je su samu kwata kwatami gwata sai a tono can kafin shi a ɗaya ko kwata sai a sa a kan ma a rika zuko shi ma wannan yana sa mai ɗin kuma sai suka ƙara guda ɗaya sai zama sai za a samu kusa mai manufa. a sa ta a cikin ruwa a jika na kwana bakwai ta jiku ta rine sannan ta ɗauki ruwan sai a shayi da aka mai matsar gaske na abubuwa a ɗan binciken da na yi su ne abubuwan da matasa ke amfani da su na shaye-shaye domin samari ya yi abin mamaki idan muka san cewa a shekara ta dubu biyu da takwas 2008 an tabbatar da cewa a kowace rana ta duniya ana shanya kwalbar benin maganin tari miliyan uku a cikin jihar kano da jigawa kowace rana yanzu ba ya faru kowace rana a jihar kano da jigawa in ta haɗa sai an shanye kwalban maganin tari da ake kira benin kwalba ɗaya ba ɗaya har kwalba miliyan uku wannan shi ne takaitaccen bayani game da shaye-shaye da abubuwan da ake amfani da su wajen yin shaye-shaye to sai taba ita kuma taba su An ake mutanen ƙasar mexico su suka fara sanin sigari sama da shekara dubu biyu da ɗari biyar da ya wuce daga nan sai colombia kenan da daddan abu ne dama da daddan in ba iya ba a san ta duniya ba sai shekara ta dubu ɗaya da yuɗe tasa'in inda biyu da muka ambata sannan ka ba ta amma an daɗe a Mexico daga Mexico ne ta lallaba ta shiga Colombia ana da ana nan a ƙasar Spain a zamanin sarki Philip na biyu sai aka kai iri na tawara su gari domin a noma a ƙasar faransa ta ƙasar faransa a portugal mai suna jan nicol shi ne ya kai masu ta ba su gani a ƙarshen karni na goma sha shida a kalandar bature wato ƙarshen shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyar kenan taba ta riga ta mai ƙasashen turai gaba ɗaya daga ƙasashen turai ne ta faɗaɗa ta shiga afirka da asia tun da taba su gane da bayyana shugabanni da jagororin addini sun yaki su gani kuma sun tsananta matuka ga waɗanda ke shan taba tun farkon bayyanarta misali sarki james na daya ya zafafa da masu shan taba su gari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida da hudu a kalandar bature a ƙasar Bashiya, a shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da hudu an yi dokar haramta shan sigari dokar ta tanadi hukuma ga duk wanda ya sha taba sigari aka ce za a ɓarka hancinsa kuma a yi masa bulala sannan abu na biyu in ya kuskure ya tsara bayan an farke hancin an kwakwale an mabuwa da in ya ƙara shan sigari to za a kore shi zuwa Najeriya in ma ya sa'a za a ba da umarni ta hanyar sarki a rataye shi ya mutu a wuta da shi a ɗauke na goma sha bakwai na kalandar bature wato shekarar dubu ɗaya ɗari shida har zuwa ɗari shida da tara kasashe da yawa sun yi dokoki akan sigari a kasashen musulmi sultan na Uthmaniya wato Ottoman Empire mai suna Murad na hudu ya tsangwami masu shan sigari kwarai da gaske har ma ya rika tura masu yan leƙen asiri kuma yakan yanke hukuncin kisa idan aka kama su a shekarar da ya yaki kasar fasha wato ƙasar iran a yau ya karkashe masu shan sigarin daga cikin sojojinsa da fursunonin yaƙi da ya kama a zamanin sha abba na ɗaya a rika rarake hancin masu shan sigari ana tura sanda a ciki sai a rarake a ke hancin sai a sa sanda a rika tura ana dundura a matsayin hukuma da wanda ya sha sigari amma duk wannan da ya sigari ya ci gaba da yaduwa ba duk wannan da ya da an ci da shan taba su gari ba har ma ga ta daya yau taba su gari ta zama musibar ta gama duniya da ɗaya an kama kwana-kwanan nan dangane da taba su gari sun nuna bayanai kamar haka a kowace rana mutane dubu tamanin zuwa mutane dubu ɗari da ke fara shan taba su gari a duniya kowace rana ta an samu sababbi sabon shiga na shan taba su gari daga mutum dubu tamanin zuwa mutum dubu ɗari a duniya a yau a ce akwai mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da ke shan taba biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da ke shan taba kun san biliyan ɗari shi ne miliyan sau dubu miliyan kuma ne dubu sau dubu to sai aka ce a yau a duniya akwai kimanin mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da ke shan taba kuma aka ce idan ba abin da kika ba ɗauki mataki ba nan da shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wato nan da shekara goma sha uku kenan sai adadin masu shan taba su gare a duniya ya kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida kasar china ita kadai kasar china ita kadai suna da mutane miliyan ɗari uku da ke shan sigari ita kaɗai ƙasar china kuma a kowace shekara a ƙasar china a kowace shekara ana zuke karar sigari tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari bakwai a ƙasar china ko kuma ka ce a ƙasar china a duk minti ɗaya dakika ɗaya kowane one minute ana shan taba sigari har kara miliyan uku Ko kowace minti da a kowace dakika da minti ɗaya wanda ne ana sayar da karan sigari miliyan goma a duniya ko wani kuma ana sana'anta karan sigari tiriliyan biyar adadin wannan sigarin kudinsa ya kai kimanin fan fan na ingila biliyan biyu ban ingila daidai yake da naira ɗari biyu da hamsin da shida saboda haka in kana so ka sanin zalim ka ɗauki ton biliyan biyu tara ka tara sau ɗari biyu da hamsin da shida za ka iya sanin adadin kuɗin a najeriya in adadin kuɗin zai karantu maka kasar amurka ita kawai tana kashe fiye da dala wuri na buga wuri dalar amurka miliyan ɗari da hamsin wajen magance cututtukan da sigari ke jawowa a kowace shekara dala ɗaya kusan kimanin naira ɗari da sittin ne sau da aka idan kana so ka gada da rin sai ka ɗauki dala ta amurka miliyan ɗari da hamsin sau ɗari da sittin sai ba adadin kuɗin a naira a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara tasa'in da bakwai ninety seven an kiyasta cewa a kowace shekara ana kashe dalar amurka miliyan biyar biyar da miliyan ɗari bakwai wajen tallace-tallacen taba su gani adadin da kamfanoni ke kashewa na yin tallan taba su gani ya kai dalar amurka biliyan biyar da dubu bakwai a kowace shekara a kowane sakan takwas 8 seconds kun san sittin shi ne minti daya minti sittin shi ne awa daya awa ashirin da hudu ne kwana daya to a kowane sakan irin abin nan da wuce kyat kyat kyat kyat sau takwas a kowane Kyakkyak guda takwas mutum da yawan mutu a duniya a dalilin shan taba su gani kuma kusan mutane miliyan shida ke mutuwa duk shekara a dalilin cututtuka da ke da alaƙa da taba su gani an ce idan abin ya ci gaba a haka sai an samu mutane miliyan takwas sun mutu a kowace shekara daga shekara ta dubu biyu da talatin wato ran da shekara goma sha bakwai in abin ya ci gaba haka a sha takwas in abin ya ci gaba haka za a rika samun mutane miliyan takwas na mutuwa duk shekara a dalilin shan taba su gadi kusan mutane dubu ɗari shida ne ke mutuwa a kowace shekara a dalilin cewa ana shan sigari a su domin taba sigari shan tana da fuskoki biyu akwai wanda yake sha shi a kan kansa akwai wanda shi ba shi yake sha ba akwai abin da kira turanci voluntary smoker akwai involuntary smoker voluntary smoker shine mai sha da kansa ya da kudin shi ko a bashi sha involuntary smoker shine wanda a gaban ka za a sha ko a abokai su sha ko a wurin aiki ko a wurin hira ko mijinta ya sha tana ɗakin ko matan ta sha ba suka samu ba ta sha ba dai a gidan miji amma dai miji ya sha a gaban yana ko kuma a gaban matarsa to mutane dubu ɗari shida ke mutuwa duk shekara a dalilin ana shan taba su dare a gabansu kudin da kamfanonin taba su dare ke samu a kowace shekara kudin da suke samu a kowace shekara ya nanka kudin da ƙasashe ke kashewa wajen rage yaduwar taba su dare da adadi da ya kai sau Dari uku da arba'in zuwa dubu tara idan misali yanzu na duniya yana kashe miliyan ɗaya ne don yin bayani game da illar ba su bani to kuɗin da kamfanin BACC ke samu ya kai ninki dari uku da arba'in na wannan kuɗin Najeriya ta kashe wannan alƙaluma kenan dangane da ba su a duniya Najeriya ba a najeriya kusan karar sigari miliyan casa'in da uku ake sana'antawa a kowace shekara 93 miliyan cigarettes kowace shekara kuma duk ana zuke su ba a taɓa samun shekara ta zo ƙarshe masu taba sai rage takin ne ba dan sai ta ƙari a sai an nema har sai an shigo da su daga makwabta nijar ghana shari da sauransu sai an shigo da su gari ɗaya baya ɗaya miliyan casa'in da uku ake sana'antawa a najeriya tun shekara kuma na yi kashe arba'in duka ɗari na adadin mutanen najeriya da ta yi matasa ne to a wannan adadi na matasa su miliyan sittin da hudu shi ne kashe arba'in kenan matasa muna da miliyan sittin da hudu to a wannan adadi kashi goma ta takwas suna shan taba ma'ana kar ya cewa kusan matasa miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyar ke shan taba a Najeriya matasa miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyar ke shan taba a gane a Najeriya an ce kusan matasa dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari uku ne 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas ke fama da ciwon da ke da alaka da numfashi saboda taba su gari da ake sha a gabansu iyayensu na sha a mota a ɗaki a kicin a wurin cin abinci a wurin hira a faro da sauran yayyansu ko ɗanyensu ko yan uwansu na sha a gabansu malamin sa a makarantar boko yana sha a aji a wurin aiki mai gida oga yana sha to wannan can da ake a gabansu mutane matasa ɗan ƙasa da shekara goma sha takwas dubu ɗari da tamanin dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari uku ne ke fama da ciwon da ke da alaƙa da kogo ke da alaƙa da numfashi a dalilin ana shan taba su gane a gabansu to wajen Allah mai yasa ake shaye-shaye me dalilin da yasa ake yin shaye-shaye ai ya san abin da na binciko akwai dalilai guda biyar wanda su masu yin shaye-shayen ke faɗi ba wai ni ne a ƙarshen kai na gano ba a'a masu shaye-shayen ne ke faɗi dalilin na farko suna son samun jarumta idan aka sha aka bugu sai a kekeshe a feke a kangare da ba a jin tsoron kowa ba a ganin kowa da gashi A to ga ta sha a rungumi zaki zaki ma ba a tsoron shi to ya za a tsoron wani da a wani ya samu jarumta daga mutum ya ɗauki wuka ya dafa ma wani shi ke komai don mene don jarumta dalilin da biyu rashin tsoro wani yana so ya daina rashin tsoro akwai wanda aka ce ya ce malamin su a makaranta na takura shi yana zuwa da ya kuma tsafta tabbatar da ne sai ya ce to gaskiya abin ya da mai wani ne ga ina ya gane tsoron malamin ya rika zuwa ga banki baki ko da ya zo a masarai sai aka ce da shan wuyi da ya da shan wiwi shi kenan zai zo kawai idarsa a idarsa gashi kuribiri ya sa a gaban malam kuma da ya kai kuma su ce yanzu daga ga damar zuwa ka ga da tsoro to wai a daina tsoro sai zama to suna shaye-shaye dila haka dalilin na uku wasu ce don su kau da damuwa a zuciyarsu idan suna da damuwa saboda talauci ko saboda mutuwar uba ko wani ɗauwa ko saboda wani abu da aka yi masu na cin zarafi ko an zalunce su ko an ta musu ko sun yi rashin lafiya to don su daina shiga cikin damuwa sai su sha abinda zai fitar da hankalinsu Da na hudu wadanda sun ce suna yin shaye-shaye ne domin su manta da bacin rai a zuciyarsu har ya mata musu rai gonan ya baci to bari su manta da bacin rai shi yasa suka yi shaye-shaye dalilin na biyar da aka samu wani kuɗi shi ne suna shaye-shaye domin ƙoƙarin samun nishadi nishaɗi suna son su samu nishaɗi to sun su shaye-shaye a najeriya akwai dalilai biyar da nake ganin sun taimaka wajen yaduwar shaye-shaye dalili na farko talauci da zaman banza a tsakanin matasa dalili na biyu yaduwar munanan ɗabi'u a cikin al'umma ta hanyar kafafen yada labarai na zamu. inda za ta nuna ala salla ga wani hana ya bugu amma wani ya wani abu na bajinta ba ta gajiya wani ya wani abu na bajinta a ranar kai kuma ka sani a kuma ta yi gajiya ya ta ji marisa ne don ya ta kafsu ya zo ya kwanta yana gaida awaki amma kuma ka ji a kan bijin an nuna cewa wani mai ƙarfi ne don ya ta wani haziki ne ya ji jarabawa ko kuma ya zama gagarumin babban mutum wanda ya shan giya ko kuma a nuna ya ta dama ya samu kuzari da karfashi da sauransu irin waɗannan abubuwa suna taimakawa yaɗuwar shaye-shaye a cikin al'umma har da Najeriya ko kuma tunatunai da za a ga an nuna wani ya shagiya ya an zama gagarare ko ya zama yi ya zama gagarare sai ga wani ya amma yana so zama gagarare shi ma zai shawarar waɗannan abubuwa ne dalili na uku da ke kawo yaduwar shaye-shaye a najeriya sakacin iyaye game da tarbiyyar yayansu da rashin bibiyar al'amarinsu don fahimtar halin da suke ciki da ba sanin dawa dawa yaya da ke mu'amala da kokarin sanin suwa ne da abokan yaya na suwa ne ne kawai yan ina ana ke zuwa yau da suka fita yau da suka dawo da suka fita da suka dawo me suka yi rashin bibiya da iyaye ke yi na taimakawa shaye-shaye ya yaɗu kuma alhamdulillah ga iyaye mata kun san haka ga wasu kaɗan daga iyaye maza kuma kun san haka wannan sakane na taimakawa yaɗuwar shaye-shaye a najeriya iyaye a yau sun ɗauka kawai ta haihu ne ba sun mai ragon suna sun mai ɗan kayan suna shi ke nan ba ba abin da yana nufi ba ne ga wani a kwallo ko yana hira ko yana wani abu zai wuce zai je masallaci sallah zai kula ta sai ke sai sai ta ba zai ceto ya wuce je masallaci ga ɗan shi na kusa iyaye dalilin na hudu da ya kawo yaduwar shaye-shaye a najeriya raunin hukuma wajen yaki da shaye-shaye hukuma ba za ku ce ku komai ba amma akwai matsaloli domin daga cikin masu yakin nan su ma mata yi daga masu yaki da shaye-shayen nan akwai mashaya masu tarin yawa a cikinsu ba nan manta ba a ƙauyenmu na dogarawa a Zariya akwai gida da aka gano jami'an tsaro ne waɗanda ya kamata su taimaka don magance matsalar su ne suke shaye-shaye kullum na wuri a wuri kullum kuma yaran unguwa suka samu su siyo nan shayar abubuwan shaye shayar su sha suka koya wa yaran shaye-shaye su ma banda wannan a Zariya, a sabon gari akwai wata unguwa da ake kira marmara to can cikin marmara akwai inda ake kira sauri wannan sauri akwai daba ta mashaya da dare an shafa na motocin da za tsaro ta fatirol su je wani a ba su nasu daban su sha sannan su gaba wani aiki to ka ga hukuma ba da gaskiya ke ba domin idan ne karatu idan ne da ba kowa komai ba lakcara a jami'a na san wannan min ba da wata hukumomin san wannan ban da wannan ita kanta hukumar ƙarfiya ba da kayan aiki mai yawa ma'aikata sun yi karanci sannan ba su da kayan aiki sannan albashin da ake biyan su bai ta kara karya wanne su samu karfashi na ganin cewa sai bai da himma akan wannan uwa uba kuma akwai su da tsage da sharri da yawa daga cikin su har kina mutane suke yi rarro mutum ana duba kayansa an sha samun bayani irin wannan sai sai a ɗan wurga mashi ita ba sannan sai a ce ga ɗan kawo to kaga wannan rauni a bangaren hukuma tsakani da Allah yana taimakawa wajen yatsuwar shaye-shaye a Najeriya sannan ita kanta hukuma a kanta tana amfana da wannan domin tana samun kudin shiga a tallata hanyar tawa. BOTP British American Tobacco Company da ke Zariya ina jin a shekara ta 2005 ne suka yi bikin murnar saida karan taba biliyan ɗaya a najeriya tun daga lokacin da aka ba ntc kamfanin da suka dada sun zai da karanta taba karan sigari biliyan ɗaya suna murna ana samu haraji gwamnati suna karɓa suna haka ita ma gwamnati ba ta taimaka a al'ummar da ke karkashinta ba wajen ganin an kawo ƙarshen wannan ko a rikin su su dalili na biyar da ke kawo yaduwar shaye-shaye a najeriya shine amfanin da 'yan siyasa da waɗansu manyan banza ke yi da matasanmu ta hanyar ba su abubuwan da ke sanya mare don biyan bukatunsu na siyasa ko na mulki za a siyasa idan za a je kamfen ko za a fita fitar da za ta haifar da haifar da matasa ake ɗaukowa shi yayansa na ingila suna turai suna karatu ko suna ghana ko suna malaysia ko south africa amma ga 'ya'yan talakawa 'ya'yan makwabtar shi 'ya'yan uwan shi na jini ya ɗauke su ya ba su kuɗi su sai benin ya ba su kuɗi su sai tabar wiwi ya ba su kuɗi su sai gadagi ya ba su kuɗi su sai kashin ta bangare domin su sha su bugu idanuwan su yi ja su sai kula su sa su sa su jikin su kanti su ɗauki gariyo su ɗauki wuka su ɗauki takobi su ɗauki adda su fita suna muturai suna cewa sai wa da ba ka mutuwa irin da da yan siyasa suke yi hukuma ta sani ita kanta hukumar da ta kuma da wannan ba domin shugabannin hukumar tunda ta siyasa ce su ma sun haka kafin ma su kai inda suke kuma har yanzu suna yi dan daba dan banga dan kane dan tsara suka da sauransu su ne ba su ba to waɗannan abubuwa biyar a ganina su suka taimaka wajen yatsuwar shaye-shaye a Najeriya shaye-shaye na illoli masu yawan gaske a bangarori mabambanta a ɓangaren ne. shaye-shaye na hana aiwatar da ibada domin wanda ya shaye kuma hankalin shi ya kushe ba zai iya sallah ba ko zai yi zikirin Allah ba yana canje mutum daga yi wa Allah ba domin Allah ya ce ya kai ya taba a yi abin da zai cuta hankali shi ya sha ya cuta ta ka ga bai wa Allah ba ba a wannan zaman da kewar al'umma shaye-shaye na aiwatar da kiyayya da gaba da sabani da fadace-fadace a tsakanin jama'a wani lokaci ma ya kai ga yin kisa shaye-shaye na jawo yawan hannun a titi da yawa da gidan ataba ba sa yin ataba in ba a lokacin azumi ba sai sun taɓa wani abu sai sun zuka ko sun tsotsa ko sun tanda ko sun lasa ko sun dauka ko sun shaka shi za ka suna abu kamar ma'aikata kai ka zama ma'aikaci wani lokaci da zai suke tafiya da ba'ura da zai suke shiga kwana da zai suke ɗauko ta mutane suna yin yadda suka so da yara da sauransu kaga mutum dan da ya sha abin da ya da kuma ya kai mai wai yana biya a guje sai da kuwa ciki wani na goge gare daren tayar ba kai ka mutum ya sha ta kai mai wanda bai sha ya kai mai ba ba wannan ba dan ba da biya sai sanya hankali ba ya yawan a har tashi guda aka bude na karban haɗarra da ke da alaƙa da ƙasa ba saboda yawan haɗarra har sashi guda aka buɗe a asibiti na musamman don yan ba ka ga yadda suke tafiya yadda suke dama wani suke nama dan saba ba zai sa a ba domin ya sha abin da ya sha sai ga ya nuna masa ba ya haka da kama wai haka da ya shi ne nan da ba in ta wajen da ya haka wai da zai da ba kai ka gani cikin kaduna ta ko da ke cikin hankali da hayyacin ko bai wannan ba ba yana nufin duk wani ya ta ba mashayi bane wallahi ba abin da nake nufi kenan ba amma yana nufin dewayewar wallahi masu shan su suka biya suna shan abubuwa daban-daban wasu na shan mai sauki wasu na shan mai wahala ko mai tsanani yana da aikoki da illolin shaye-shaye a ɓangaren zaman tafiyar al'umma cewa shaye-shaye na saba yawan sabani tsakanin ma'aura kuma yana ɗaya daga cikin manya manyan da bilai da kuwa aure yau mata sun san wannan shaye-shaye na jawo yawaitar masu laifi a cikin al'umma mujirmai iri iri fashi da makami mafarnata yan sama suka kala-kala shaye-shaye na yawaita su a bangaren lafiya shaye-shaye na haifar da rauni a kwakwalwa shaye-shaye na kawo da wayar hankali shaye-shaye na daga cikin dalilan ko cututtuka masu kisa da ke ga a gangar jiki rauni shaye-shaye na dawo matsala da mai sha da ma wanda ake sha a gabansa a ɓangaren tattalin arziki shaye-shaye na dawo rauni a jikin mutum wanda hakan zai ana shi fafutukar neman abinci ka kuma ganin dan kwaya yana kokarin yin leburanci sama abin gaci ka ga dan kwaya yana kokarin zuwa ofis ya yake a jiya da wata ka ga dan kwaya yana zuwa gona ya noma da sama abinci ka ga dan kwaya na tuka mota da zai ta kai kawo sa gari kasuwa gari kasuwa zuwa zuwa zuwa kawo ya samu a ta abinci saboda da sayin da yake ba kwakwalwa ta yi ta samu matsala hankali ya yi rauni lafiya ta ta tafi da aka ba zai yi waɗannan abubuwa ba na yana cutar da tattalin arzikin al'umma bayan wannan hukumomi na yin hakarar makudan kuɗi da ya kamata a yi amfani da su wajen raya ilimi da bunƙasa shi wajen samar da kayayyakin more rayuwa domin kokarin samar da magunguna da kulawa ga masu shaye-shaye misali cibiyar UNDCP ta bayyana cewa ƙasar jamus kawai na kake kusan dalar amurka wuri na buga wuri har biliyan goma a kowace shekara domin ƙoƙarin magance matsalar shaye-shaye kunga a bangaren addini shaye-shaye na da matsala a bangaren zaman tafiya kuma shaye-shaye na da matsala a bangaren lafiya shaye-shaye na da matsala hatta a bangaren ɗabi'a shaye-shaye na da muguwar matsala domin shaye-shaye na canza ɗabi'ar mutum zuwa ta dabba sai ran mutum ya kai daga ta mai ɗabi'ar mutum ya koma yana yin irin ta dabba kaga mutum ya ya samu awaki ya na ya ce ina kwana ko ba ka ganin irin suna yi ba ko kuma lokacin ya shigo na wani kiransu da awaki a kwanta shi ma ya samu ne kwanta ya ta shigo daki sai da ya ma ya zai gani ba a samu wannan ko lokacin ya zo ya samu ƙananan yara ba sai ya zo ku dace sannu ba ba ko ba ko bane kaga wannan da bi'a ce ta dabbobi ya tashi daga dabi'ar mutane ya kuma da dabi'ar dabbobi kaga dabi'ar sa ta canza gaba daya haka nan shaye-shaye na sanya mashaya da kayan abubuwa kamar mace ko kamar karamin yaro ka ga yana ta kallo yana da biyu irin da ya taunu saboda ya sha giya ko kuma saboda ya sha wiwi ya huku ko ya ta kanayin ya huku maganganu irin na mata yana ɗabi'u yana laukatawa yana gwanon-gwazo yana kwaleta irin ta mata bayan wannan shaye-shaye na kan da ta adam ya bai da shi fitsararre tandararre wanda zai jin tsoron kowa zai jin shakkar komai zai ganin kowa da tashi zai ganin kowa da daraja har iyayensa ba su ba ballantana mutanen unguwarsu duk wannan aiki ne na shaye-shaye to tun da kake daga illolin shaye-shaye to menene musulunci ya ce game da irin waɗannan abubuwa da ke da illolin kamar haka tabbas musulunci ya haramta duk abin da ke cutar da kwakwalwa duk abin da ke kawo illa da lafiya duk abin da ke sabbaba rashin zaman lafiya a cikin al'umma abinda ke kawo kashe kuɗi ba su da ka'ida ba duk abinda ke iya jawo barna a cikin al'umma wanda ya malamai su kuke shaye-shaye na tabar wiwi ko kuma ko duk wani abu da ke sa maye abu ko aimarisa da duk wani abu da ke sa hankalin mutum ya kushe to haramun ne bisa ba alkur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi da maganganun dukkan malaman musulunci domin malamai sun ce shaye-shaye na daga mafi muni da cutarwar abubuwa wanda Allah ta ya hada a cikin Alƙur'ani a surar da sura ta bakwai a tsari da hamsin da bakwai Allah ta'ala ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث duka malamai sun ce tabbas wiwi da dabbobinta na daga cikin alkhaba'i da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don ya tabbatar da haramcinsu ayoyin da za ta hau sai ku je ku karanta su domin yanayi saboda ba fara da ba ga lokacin sallah ya matso dole mu dan takaita amma dan kokari in an fito ayoyin da inda suke ke yadda mai bukata yana iya zuwa ya duba abu da wiwi da sauran abubuwan da ake sha maye nau'i ne na giya kuma yana sanya maye kamar giya domin a cikin suratul ma'ida sura ta ce aya ta tsayin zuwa tsayin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ayyuha allazina amanu innama al-khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'an as-salah fa'al antum muntahun hadisi mun kawo ba ruwaya al-imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu muskirin haram wa kullu muskirin haram tunda wiwi da dangogin da na sa maye tabbas haram ne al-imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga Umar bin Khattab radiyallahu mu ya ce al-khamru ko al-khamru ma kama da hakan giya ita ce abin da ke cutar da hankali ya raunana hankali ya fitar da hankali wanda ya sa ne babu ibn taymiya a cikin littafin asiyar shari'a ya bayyana cewa wiwi alhashish sharrin sama ya fi giya kawai dai bambancin su kawai da giya da giya ta tsarawa wiwi shine giya da ita a kisa wiwi kuwa galibi shadda bai ita yaka amma yadda ya sa ita ma tana iya sawa a kisa mu haka ne ibn qayyim a cikin zalim ma'ad shi a tabbatar da cewa jiya ai duk wani abu da ke samaye ya daga cikin giya wannan abu mai ruwa ne ko abin da yake tandare ne shin abu ne da ake tsaro shi ko kuma abin da yake dafa shi ake yi haka da ibn hajar a cikin fatul bari shi ma ya bayyana cewa don mutumin da ya ce wiwi ba ya sa maye wai kawai yana da ɗan sa rauni ne da sanyi a jiki to wannan girman sai kawai ke domin kuwa duk abin da giya ke haifar wa ɗan adam a jikinsa na maye da malita da tandaɗi da tambara to wai mai mana sawa al'imamu sana'ani a cikin subulun sana'a ya bayyana cewa haramun ne a ɗauki abin da duk yake a mu'amala da duk abin da ke sa mai daga kowane abu ne ko da ma abin da ake sha bane ko da abin da ake zuka ne ko abin da ake busa awuraku shaye-shaye sun kunshi harkar da kai da fadawa cututtuka masu kisa wanda shari'a musulunci ta hana a cikin alkur'ani a turafi bakara a da biyar da da biyar allah ta'ala ce wa lafin ko bi ko ila ta ta'aluka a suratin nisa sura ta wuta ta ashirin da tara allah ta'ala ya ce wa la tattu wa kusukum inna hana kana bikum rahima shaye-shaye ya fi shafi kwataranci da sauransa da dukiya da haka haramun ne domin a suratul isra sura ta sha bakwai a ta ashirin da shida zuwa ashirin da bakwai Allah ta'ala ce wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu yurabbihim kafura a cikin shaye-shaye akwai cutarwa da shaye da sauran bayan Allah fiye da yadda ba cikin kanta mai shahar shahar ta yake shigowa ta ci kuma hadisi ya zo hadisi tabbatacce a cikin musnadin Imam ahmad da sunan na ibnu majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darar wala darar ba cuta ba cutarwa kar a cuce ka kai kuma kar ka cutar da wani ka ijma'i ya kullu a kan haramcin shan tabar wiwi da dangoginta tun daga lokacin da bayyana kamar yadda al ya bayyana a cikin aure mahu cewa tarrafi da ibnu taimiyya sun to ijima'in malaman zamanin su dukan su kan harancin tabar wiwi wanda kuma zai halatta suka ce ya kafuta. kiyasi na da zafi wanda ake amfani da su wajen tabbatar da hukunce-hukuncen shari'a ta imamu ne a cikin su subul sana'a ya tabbatar da cewa aikiya tana tana sa maye to duk abin da ke sa maye ya shiga cikin giya ko da ba sha ake ba busa ake yi ko hurawa ko shakawa hayatu kibaru ulama da ke saudiya a fatawarta mai lamba tamanin da biyar da ta bada a ranar sha ɗaya da watan sha ɗaya wato sha ɗaya da watan bulkada ta shekarar dubu ɗaya da yudu da ɗaya ta ba da fatawa da haramcin shan damar wiwi da mu'amala da ita da saida ta da kuma duk wani abu wanda ke sa mai ko da ne ne haka nan ibnu ba al-allama abdulaziz kenan kamar yadda cikin majmu'u fatawarsa littafin da ake kira majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a na shi abdulaziz bin ba abu jalladi ko juz'i na sha takwas, shafi na ɗari da da ashirin biyar, ya bayyana cewa abin da ke sa mai da gaskiya abubuwan da ke rikita kwakwalwa su kawo ƙarfi da cikas da cutarwa da rai harawa kuma ƙoƙarin halawa da yaƙi da su jihadi ne babba yana da cikin manya-manyan jihadi da za yadda duk wani ma'aikaci kamar a najeriya na ndpa in aka kashe shi wajen ƙoƙarin yin yaƙi da waɗannan abubuwa yake ya yi mutuwar shahada don ya mutu ne wajen taimakon addinin musulunci da ƙarshe ta ba ta shiga cikin wannan hukunci ko ko ta ba su gane ba su shiga ba mun da san cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa zama, da sahabbai don da suka biyo baya daga cikin tabi'ai da asbabu tabi'in mu ta ba su gane ba su shiga wannan yasa ba yi wa ta ba su gane hukunci ba a wancan lokaci to a lokacin da ta ba su gane ta bayyana malaman wannan zamani sun yi kiyasin hukuncin taba su ne da hukuncin albasa da tafarnuwa wanda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ke yi su zuwa masallaci saboda mutane za su cutu malaiku ma za su cutu saboda ba da bakin wanda ya sha ko ya ci su da aka sai ma da yawa wani lokaci suka ba da tsawon cewa ta ba su kare makaruri ne karaya ce wato abin ki saboda abin da suka fahimta ke na wannan lokacin kenan a wancan lokaci sun dubi taba ne a bisa la'akari da wani, da suke da shi ba wai bisa la'akari cutarwa ba don a lokacin ilimin su bai bayyana wasu taba na da cutarwa da jikin ɗan adam ba amma daga baya sai bincike na likitanci ya tabbatar da cewa taba su bari na da illoli da hatsari da fuskar wanda ke sha da dukiyarsa da kuma sauran jama'a nan take malamai suna fahimtar haka sai suka yi fatawa a kan taba gari. cewa haramun ne shan taba gari. haramun ne sai da taba gari. haramun ne sai da ba wani taba gari. haramun ne sana'anta taba gari. haramun ne ɗaukar kuɗi a ba wanda aka tabbatar taba gari zai sha haramun ne a ɗauki kyautar taba gari a ba duk suka ce haramun ne domin ko ba komai dukkan abin da shari'a ta tabbatar na dalilan haramta wuri da dukkan abin da ke sa maye ta ba ta cika su duk gaba daya abin da ya shafi barnan dukiya da mazalar jireta abin da ya shafi yin abu mai cutarwa abin da ya shafi cutar da wajenka abin da ya shafi cin abin da ko ɗaukar abin da zai maka illa ya ɓata lafiyar kai cuta kai duk ta ba su gari suna da waɗannan bisa wannan suka ce ta ba su gari ba maganar makaruni ta ba su gari haramun maganar cewa ba nasi ba gaskiya ba ne ga nasoshi duk mun karanto da ke nuna cewa ta ba su gari ita ma ta shiga cikin dangogin su wiwi da sauransu ko da yake abin da kake sawa a zahiri bai kai na wiwi dangogin su ba amma dai ta ma ina ganin kasancewar yanayin lokaci ya kamata in dakata duk da cewa ban kai inda ya kamata in dakatan ba amma tun da dai akwai yanayi na lokacin sallah a nan kuma an an san lokacin bai kamata mu shiga cikin haƙƙin waɗanda kuma su suke so a yi sallah ɗin don su gaba da cin amanukan ba sai dai ko abin da nake son faɗi shine ita wannan muhadara ya kamata a ce ta samu wadataccen lokaci amma saboda ɗaga muhadara da aka yi tun farko mako biyu da ya wuce aka mai da ta yau ni kuma yau ina da jarabawa da ɗalibai da aka nake ba zan zo da ba wannan ya sa dai abin da dai ya samu ko sai dai a haƙuri amma na shirya lacca lacca sai dai abin da ya samu ina ganin ya ce zama ya tabbata insha Allah dangane da abin da hukuncin shaye-shaye ya kunsa ko illolinsa da hukuncinsa a musulunci ina da kuma Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya sa abinda muke ji na ilimi ya amfani Allah ya sa ilimin mu ya zama dalili na tsiranmu Allah ya sa mu aiki da abinda muke ji ya zama hujja da mu ba hujja a kanmu ba kuma yana godiya kan Kuma ta shiga wannan zama suka kuma gayyato tun daga Zaria ba ma za a iya ba tun daga ƙauyen ba domin in zo in tabbata dan wani abu da Allah ya sa na karanta da maganganun malamai dangane da shaye-shaye da illolinsa da kuma hukuncinsa a musulunci na roƙon Allah Allah ya karfa musu gwiwa ya ba su ikon ci gaba da wannan kokari Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa musu alkhairi ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya shirya da matasanmu ya kare su daga sharrin shaye-shaye wanda suke shaye shaye Allah ya shirya da su ya sa su gane illa da aibin abun domin su tuba su daina zaman to masu amfani ga al'umma wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته